الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يكفسنا البركنتي إن إركو سبحانه وتعالى سابو كان نرداما أن إركب لوكا شواني ننكنشني إريغو كبير إن يكفسنا البركنتي nango jingarai wane o do kangati masjidur rahma nan kanci ne irga kwaidir wane tafsiro da gina kan irga dona ga tonan di jirga ka jiri ramadana handora irkoi bona da yardara a yegir cabe haran go hunkuna asipto cino kan ga wafakun da mai hau hando a chini guwanta annabi a cini canta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan a te makka ga kwa madina a gwanda jiri zambar fo da zanguta ce da waran zikin diyagga da irko ba a yarda irgo sura gera da rakan su ne suratu an-nisa irga tunu aya waran zikin duk wanta bon amma irge banda kaina kangana aya siya kai boyyanwo ma'anai macargana irga tunu ai waran zikin duk wanta ai waran zikin duk taken tabon nan kan azza wa jal a gane arrijalu qawwamuna ala nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إركو عز وجل أقوغير لك ليشندي آية جيروني ورا يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء إركو سبحانه وتعالى إرمبي البوري إنجي نوغا كيدا ويبوري مسي ay arrajulu qayyimun ala almar'a alboro ngonogati way bor wani jinfuna kanga kayda wani misa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu alayha wa mu'addibuha iza wajaj iza wajjat yadinga alboro ngonogati way bora wani jinfuna ngonogata wani dottija ngonogata wani citi kwa kanga chiti abon ngono ta wani lalabandi kwa da dai wai bora siri nin kan gati alboro nin noga ga wai bora kayande ifo sayir ko subhanahu wataala an alborai baka carandi wai borai bon bima faddala allah ba'dahum ala ba'd zama ifo sai dawo ka irko subhanahu wataala ana alborai baka cirandin da wai borai bon ay li anna ar-rijala afdalu min an nisaa والرجل خير من المرأة زما البوري إتي بك شروق بسوي بوري البورو أبي سوي بورو واني بك أسكانو السلامة رأي بري أسكانو فيمينيستي سي وكايركو سبحانه وتعالى تنوع ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله yani nga way boray masini ngay ganata bakcero kirkoi na no imene do imingay te alborayan wali imingay no alborai alhakai cine tubandi do hare dal borai masaba hijay do hare alborno gingi ji wai bortaci bor moy mano fonda mi hiji kurnya hinka wali hinza da hari bo bayan kan wai borayan ganata don dai imine ngay mo ngay gi hinga wadinte da irkoi ane bor masina ta haya kirkoi na alborai no alboray dingai ba kirkoi ni no gotun goye kangi gate woy borai mo gonda ba kirkoi ni no gotun goye ki gate se wadin se ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم ونسينو ابن كثير نيندي النبي متري إيركوين البوري هن شرشرندا إمام بيغوي mu te تيديو zami fo na kasiyan kango wai borga addina do harai da wani lakkalo do harai wadin ne walaysa zakaru kal unsa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a ya no ba bonkoni tarayno bonkoni bambata kul alboryan ni gadan istarga wai bordan bonkoni wadin ne koy diyane boryan bom mambayga kanu kan yanna wai bordan ga tenge bon wa jin funayan وكذلك منصب no alkali tarai darza a wani e, posto mai sai ni gano alborno ga te alkali wai borsi alkali yadin no ago hay kansir ina alborai bisandi borai wa bima anfaqu min amwalihim da haya ka alboray ga warandi ga wani almanaira mana alborno ga higeynoru kamilal muhuri wal kulafi allati awjabaha allahu alaihim lahun gotunu hijeynoray alborayno giino wayborosi hijeynoruka yaadinno ŋwarandiyay windora foyjinaynoru kuran noru hari noru windi noru nangwarai noru barkan sindabani ma safar tinai fo kulkanka albora bonno ago ba wai bora na agogo wadin se gotunu tinai dai kirko wajiban da alborai ga imate wai se ngatirara tirara da wani annabiyan ma a wani sunnara farrajulu afdalu min almar'ati fi nafsihi yani nga alborwo aga bakacaro aga bisa way borba a wani fundora mana di kaga gahamai gune albor gahamo bisa way bor gaham walahu alfadlu alaiha wal ifdal ago albor sai bakacaro way borbon da bakacaran diyan wadin sai no fanasaba in yakuna qayyiman alaiha wadin sai no aga hagu aga sabai mene alborno ga kai da wai bora misa zan barkan bor bisa nga no ginga kai din misa amma barkan nin da kul afo asingati am kai din wani misa so mai gida nganda wani kwaciya ikul valer fo yani nga di kul gabe afo mata no gate mai tare siname yani nga wallahu faddala ba'dakum fi rizq wadin seno irkoy ne walirrijali na daraja alborai no gonda darza wai borai bon ay ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa umara'u 'alayhinna alfaga boben gutun tafsir koy ina al-boraino ga tejin funayan way boraise ay tuti'uhu fima amaraha Allah bihi min ta'ati aga wajibi way boraga ama bondum go kurnyo se ay wajibande ama bonduma se ara wa ta'atuhu an takuna muhsinatan li ahlihi hafizatan li malihi ago bondum yango kan way borga tengo kurnyo amate barkanga boriyande ga kwai kurnyo almiyalay ga amate barkan ga kurnyo almano batu fasalihatu irkoyne wayborayra i hannay ngaygiti qanitatu yani almutiatu li azwajihin ngaygiti wayboraydin kayanga bondum ngay won kurñayse wayborwo te bora hanno irkwai do asihinga irko alhakono na kurnyo alhakono ibada kul dumira wai borgo jingar fila mai hau nafila sargai wallahi da si bondum kurnyo se amanti hay ya dinga wai boro awan bor hanna taragati am bondum ngo kurnyo se hafizatul lil ghaibi ay tahfazu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali amate wai boro kan aginga kurnyo batu abumbo gaha mora watkan kurnyo sino da kurnyo naru a a bombatu asikoi ginga feri alborwa alborwani sai am zinanda ya dina kurnyo almano hagwai a astei barkan da kurnyo gona dai ga hagwai da almano da kurnyo sino a gusa bai forun da almano ga almano batmun wala fai gina kan kurnyo dirgana nga se am gawi zarmai ne buyan na da gidai du riga mu ce gina to kalima sambafa zamo ki dirgana a ban zama ya ci nan da ya na a wai bor lakkal ko ni. way bor hanno agate barkanga ha goydo kurnyo almano wadin sayir ko subhanahu wa ta'ala ane bima hafiza allah ay mana almahfuz man hafizahu allah bora kir koy batu ngati barkir koy nona batu mana ga inga te way bora asinga kai ga wane yante kalbar kir koy batu no ga inga kai ga wane yante wadin sayir ko subhanahu wa ta'ala ne wallati takhafuna nushuzahun way boraydin karanga hambur i wani ai wani ay wan ta allati na an na ala azwajihin way boray karanga hambur im sifundi bere kurnya iga da tureyan ima jinda gabai ima hanga sandai ima bon sandai ima ture ima ningay si hangan kurnya se ine fal mar'atu nashis murtafi'atu ala zawjiha way bor turantinga ti o kangi bon sambu bere ga kurnyo ga ga kinga ga kurnye agidi kan gaba kul afo nga kurñiman bisinga hay kul wani wani da kan kamba zibi agidi yadi nga ifono ga cabe wani wani da gonda ga ham an ga taga hamo beri ndo kurño wana amne tonga go dondo kurño wadin se wane wo wai borai wo dumai kan niga hamburo am sukoy ga ture to wo kan no gono zanidi aga turiya alama falya'izha wal yukhawifha iqab Allah fi isyani to majinga wazu ma hamburandin da irkoi gurzuga fa kan agogo kurnyo kuta kurnyo ma wazu kan gana ama baiwai boro da tur kurnyo ga balawuno guzumba ga irkoi ga lali mala'ikai ga lali ya dinno irkoi ga moran diga wadin ga sujo fa inna allaha qad awjaba haqqa zawji alaiha wa ta'atahu wa harrama alaiha ma'siyata zam irkoi wajiban di wai borga am kai da kurnyo wan alhako ama bondum kurnyo se irkoye harramandi woy borga am kurño kuta lima lahu alayha min alfadli walifdal zam ifo seno ina am si kurño kuta zam bakcaro kan kurño ase da an nema kan kurño goge dangaga wadin so irkoye diya sallllahu alayhi wa sallam a cin se matkancini kurñe alhakuga berin da ane law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها irko jani don daite an dunyara ai ga taka harifo yamar a gudu taka harifo sai beren da yamma ga don wallahi kalai mu wai bor yamar a musu musujudin ga kurnyo sai zama kurnyo alhako bera a wai boraga ya no irko diya sallallahu alaihi wasallam ne iza da ar-rajul imra'atahu ila firashi fa abat alaihi la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih da dai wai boro kurnyo na ce ko a wani dari jodo ngano a wangu kurnyo se to malaika ga hannaga lalino kadai a mabiya riwaya fora iza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat al malaikatu hatta tusbih dare wai borakani aga moru kurnyo wana nankaniya to malaika ga hannaga lalino kalama biya wadin sinir ko ine wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wai borai kan yan aranga hamburi turiyan wo jingi wasu gina de ir koyte in bora wazu wazo man nafa zama ga bagun wadda bora gonga bon bube bene wani wani da ga dinga bisinga kurnyo wani wani ga dinga bisinga kurnya arzaka wani wani ga dinga ga bori gumo ngo ngo si sonto ba nga fa inga kurnyo ga wal bindo kurnyo talkatarai no ba ase ga hinga kai da alhakai wadin na ga profite da ga dinga mudon da kurnyo to irko subhanahu wataala ne nemo wai bora wazu da irko yi ne wazu amungugo wazu ta تونمك مرحلة هنكنتاغا واهجروهن في المضاجع أرم ممورين كان يدو هري التي ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهرا التي ويبرا نمسكن دا نما بند براسي نكن يدو هري زمو مدخل كاغونغ بون سامبو بينان دا من تاي كوسينا غونغ بون سامبو هيفو من تاي كوسينا غوغو فندي بيرينيغا من تاي فو كوسينا غو تورنيغا كلا وان فرجودين كانغو أغا to din ke kan farjo din wani sin da muradu ni wo wadin sigin sakulla ni na dari hawa se to a foyan wadin nogati im im im im yega ka im te lakkal im di ka yari nga nan gai muwasi kosarai alfaga fonne ine ni mu moru ibora borayan o mana nan kaniye do harai aga furara ine wala yukallimaha ma'a ni niga dari hawa se ni nimsi salanda wala yuhaddisa masifa da. am duga bai kan ni siga ma abin ni bina siga kano ase am duga bai kan ni futu am duga bai kan matakin go tedi aman hago hambagar wadin gata amate lakkal da wai bor lakkal ko ni no charmai komono am ci kurnyo ga wasu wasi nganda ma hanse din no ya'idha fa in hiya qabilat ga jingin wando no da irko tan ta wa illa hajaraha fil madja wati dinga da wango go wazota nimo mora nan kaniya do hare wala yukallimaha min ghairi an yadhara nikahaha nima sisalanda man tindi nimne niga fay bo nisine nin fay amma niga fanda ya dinga gunan dinga lakkalo wa dhalika alaiha shadidun da wai bora lakkal ko wani ga sandi aga gumo wani ga tina ga aga lakkalo tunanji وقال آخرون الفقف وأن الهجر هو أن لا يضايعها كين moru wai bora. mantin ga zurgu fatta ga dirgano windono ga naru ko cote wal gana wal nango fo a ah, ni mo morwa ni mo morwa ibora anan kaniya do hare wadi se muawiya bin haida al qushairi radiyallahu an ane nga kair ko diya do nga ner ko diya se ma haqqu ra'ati ahadina alai ifo ga ti irra afo kul wando al haqu kan ha قال إركو إلياني يعني أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا, بالبي إلا في البيت إركو ويبور يعني ويبورفو كل الحقو كاغو كورنيوها نغتي كورنيو ما نوارندي واتكنا نوار كورنيو ما بانكاري واتكنا بانكاري de ir koyte yanju furgan do kurño gamara to nin alboro ni sinda fondo ni ma kar mondu mara amma mistake karyan kanga b ka boraga karyan kanga kuri ka boraga karyan kanga lebu ka boraga bani ga karmo musilan ba mondu maga masine irko min di irko min jasandi masiki yadi masi dari hawa sai kaldai fuwara mana yanja gonin da gamara kan gonin da gamara amma ban fuwara tarai borfo kan goti da irko te nina dari hau a te wiza wai boradin turantar berino ngo dama morgu yamma na sakulla dama ago way boray din kan sin da shahawara agin te ba handu ta ci da kurnyo mallan ga wadin salakal tunandi to wadin dumo ya dinga mantisa forogati dari hawyango songo nikka ga to etapi hinzanta ga wadribu hun alhali wadin ra da way borana mutur ni makar ay idha lam yartadi'na bil mau'iza wala bil hijran falakum an tadribuhunna darban ghayra mubarrihin yani ga dir ko tewo bara manguga wazuta a go wazuta da kanni na dari hawase to ni gonda fondo ni ma karkar yankan sibika matka tabbat hadisara hajjatul wada'a ora ir ko dia sallallahu alaihi wasallam ane borai sai wattaqullaha fin nisa' aram mahambur ir ko wo boray chinara fa innahunna indakum awanun aram ma bay way boray igo aran se sanda dinay zayan sanda kongayan ولكم عليهن ألا يتئن فرشكم أحدا تكرهون أرنغ ويبريها الحكو إمسي بوركان أرنغ كنا دكي أرن ون داري جيبو ياري نو فإن فعلنا دار ويبرين ونتي فضربوهن ضربا غير مبرحين أرمي كر كريا كان سبيكا ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف أقوي بريسي أرمي أرزكن ديانو دارمي بنكاري دو كان بريغدونا watirin ga irko subhanahu ta'ala ne fa in ata'nakum da irko ite wai bora ture a ture ture yango banda ayega tubi ga ka songo abondum nise ani a filana baba zani ne wazu to da irko ba sai ga filla da irko ba ai tubi to da dai abondum nise to fala tabghu alaihinna sabila aram sai ga fonda ke ciga ma'ana girbihin ka fo kul da haifo te mene he nin kan gun bi da nin ya cinte ai fo kain fo kul nin ya cinte talize na sibi sinido to wane ni di hirri dare no fonda ke kenno aga ni mo ni misate ya dinga ai iza ata'ati al mar'a wa laysa laha darbaha wala hijranaha da dai irko tawe bora bondum ni se anan yango to ni sinda fondo ni meneni ga kar walbinde ni ga mora dari jodo harai mana ga dari hawa ninga tobi tubi ga kar ninga tubi to so wadin maga masine niga kontine da turyango nisalanda nisa nomo kani niga dari hawa sai kadda jando mu kuni mine niga do niga dorandi ko ina kalama te lakal nim, nim, nima dorandi to wadi ko ne masate zam inna allaha kana aliyan kabira ir ko wo ateno no kan koy jerano kan ga beri gomo أي تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن yani nga nan go irko goga hamburen diyante sariyan no irko goga te alboraise borma ma masine nige hirre dare ni wanda yal afantadi nga kamatin da sababu zama dadai ne ne nige hirre dare aga nige fonde ce kya ga da talo kan a te magase babai kirko jerano kanga no gute wai borai din se ba ko ngo mono ga tega bana barkan ni ga barkan hirre dare wai borai ga ir ko no ga tega banni ga yadin ga musidon din wondo ga di ka asinde hina fo nimine ni ga tonye nimine ni ga alhako tamu nimine ni ga zalum wadi alislam tare siyar danda wadi banda ir ko subhanahu wa ta'ala akaba da ir ko ite nina wazo a wango ga wazo ta nina dari hawa sai a wango ga wazo ta nina kar a ga hanse hinowo probléme o ni to wa in khiftum shiqaqa bainihima da dadai canda canda kaga kan kurñanda wanda gamara i hamburu hino canda candade maskoyga to day fayyanga zama sintinga to car karyanga asintin ga tocar nya da car babu wiga asintin ga tocar sanniya mai yanga da car kainan da yanga to da dai ara hamburwa da ai iza waqa ashiqaq بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما يعني قد أرى همبرو چند چند كورنيان دوان دو غمارا معنى دي إركوي تيشي تكوا الكارو الفغي كانغ تيشي بوريس ولا السلام يجن فنا أميرو إكا أدو كوار كويو والكوري كويو إكا أدو تيشي كورنيان دوان دو فلانا غمارا تو am kokari gadu borna nan ta fogi yeti kambuga ngandai amni mi misadin gona matano problemo gonan da wa yamna'u adh-dhalimu minhuma min adh-dhulm ira wo kan goga cala yi ma ganji tonya wo kan sindiki mi zano di ma kiyasa ma gokko bon wara imine gundu kurnyo no sindiki gun filan ne sindiki ma hamburu ko mun zason da wanda no imina se filan ne sindiki mi ma ko ma nan di no fa in tafaqama amruhuma wa talat khusumatuhuma di wani misaberi gumo yanja lala gumo to ba'asa al mu thiqatan min ahli mara wa thiqatan min qaumi ar-rajul liyajtami'a fayanzura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi al-maslahatu mimma yarayanihi min at-tafriq aw tawfiq yani ga da misa beri gumo to citi ko alkali a gani imudu borna nan tafo wakili fo wai hijo do amani imudu borna nan tafo alborado hari son kai bor hinkadin no kaga morgu imugune wani misara yanjawo nan kan ato da janga fahamawo da janga wafuk sinawo halagi hinga hanse wana si hinga hanse imugune gidi wofono gite maslaha ima fandai charra ga hanse wali ima faiza da hinai aya dan kan ato din dai ne mi gor charmon kula ga to charwi yanga aga to char alhakuta mu yanga aga to char ton yanga to ngai no gugune didi wo kanga hagunda to kunni gidi igusuban wadi wadi amma sharia wo wo kaga hansaga gaba a fo ga minga anniya boryandi irkoyne in yurida islaha yuwaffiqi llahu bainahuma da dai wakili hinkadin citi ko hinkadin kidan makaga citi alborado hare da wai borado hare da dai i wani anniya ga boringai mahansayansa ni ka to kalir koy muwafaqai dan ingai bor hinka gamara wadin si ubaida ane shahidtu aliyan وجاءته امرأة وزوجها ane nga shaida gamar ganda ali bin abi talib awane koytarawate al alwaibor foka a do ngan ninga kurnyo afo kuddinga boray woybora kurnye ka e dinga e dinga dumai ka kurnyo dinga borai ka ane to songo ima kaciti ko filana nda filana maynogate filana wakilo maynogate filana wakilo albora do woybora sonke alina citi koy morgo anisa atadriyani ma alaykuma aran gaba ikan gwaran bor hinkaga to inna alaykuma in ra'aytuma an tajma'a jama'tuma aga wajiba aran gadaran di aran minge bor hinka mor gwaran zami ga ba chare mu manti problem berino kan problem kaynino kan ginga bonza to wi morgu wa fandai wace ciga hanse fa qalatil mar'a wa ibora kan ma sanno ani ali sai raditu bi kitabillah li wa alai ai wayar ran dir ko won cito da dai ai bonno ago ayyar ran da kito da ai no ai sai no qur'ana ga fasa imai no kimi ayyar ran da dai gano talogo ayyar da dai sai no go ayyar rawa kukanno ni ri wai kimi na gaba kul kurnyo ne ammal furqatu fala amma fayan kawo sanni manka ali na sai kazabta wallahi ni ga tari la hatta لا تبره حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك نسدر نانغو كالنم da irko إركو wo kan غو hansa هانسا kan sin hansa ga. imgun qur'ana matana ne mayno gondikin mayno sindikin din sindikin mayar ka wallahi ni sindikin musine ni fundi bere irko sannoga to ni di wane no ga tawafa kai mate ya dinga alfagai ne de irko tini ni citukoi da igondo da su di diga bi mi morgu didi hansen woga ti fande hija didi a hija nan ka ga tofa har ka lala asi hanse to imine borai mi hin suru bokul minga ko ayi da bande kabe. zama haraka da banga tonan gucin diyo fayyan wogu bisa gora allahu akbar wadin se wane wo misa beri no ka alislamu tare na dan kan borbo baga jahili alislamu da dai wo irkai ga la sabu gidi matkal silama tare ana hijai batun da a hagwai da hijai alhaku ana bayana ta irse hijai bon don a gwanda gabi hijai kan ga sai falabon coga ma cogati di borai ba ga hege iga fami ya ce ceci iga dotti ya ce ceci iga shawar koyan ceci iga ha iga fisi ima ceci ima ne ima hansi zama ino bora ba to amma da bora ka to fayon wado a da shawar fokul an fon par telefon na ga babu ci hayi wani ni izo din tambo ngana ago ka gar o sin sinda muradu hunkuna sin sinda muradu suba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asaman da kan hija gote ni morgu ga hija te to don hal fayyan woga te mo jamani ga morgu im ce ci gidi da ga hansi ma hansa da san su gi mu fai akul jamano ga hau jamano ga feri to amma irbasi ni di hije bobo gon kan wane dumo janga ngono go kati hije go ga pati hije bobo ai kan go ga pati no amma wallahi wa tukul kan boraina anne wani sambu da dai iga bonun da hansayan to wallahi kalir ko muwafaqaita matka aman bagay gumo lokaci kainara before da before da sto ba hando irdu hi fo kan akatin ga hene hena ja gonda problem atunan kan kunyan da wando igonda problem yadi no kurnyo da anzure albora igonda problem kurnyo da anzure i igonda problem problem lalo an zura go hala labu fo kala na avion buga ka iya imma ma hansa wala masara har kalala amma hirko dinga bonara irna te irko ina wafa kaidan wafa kai kirbun boma mil hala ga hingate matkan problem wo lala ga toda nan kan borai lala yanga lala janga wafa kisina lala amma zadai kan borai bonu no hansayan irko ina wafa zari follon de kyarga mintiyan de kyarga mara kan mun bato ayarfu to wane dumono ga hagu wati kulkan hija lala problem lala nindin wande wal nindin kurnya nin way borato masidi kan nigi hinga problem jere a to hino muto da fu borai do ngai mo makata wakil al borado hare way borado hare imce ciga hansi amma bor kulum musu koy buga gini ga fasan ga borasi ni way borani kurnya nin bina sar ni zurga dirga windo nan ni ko aran kwara ni dede wakan ga kanu ni se babai mo binai funsu ine to nan akka girgar nan go kurnya mo madori agogo babo gune kan babo manti alborno matakin seno wanda wa ni ga gora kwara asine am yenga kwara am wanda wa no ga yenga kwara gene to nan agai gar nan go nga mogo ga garka sai babo ga zano di borai ga wanda problem wali sinda han sai nga te wanera afo kul go ga fundi berai wa uhdiratil anfus shuh fundi fo kul go ndinga bakhila ago ganda ga bai wakan agi hinga te agi ninga go wangon ga wana nga si zumunga hal hakobo to ni di wadinga haraka ga sarno irko subhanahu wa ta'ala amir famanti wati nga irko azza wa jalla ne wa abudullah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ننقو ولما استوفى الله جملة الأحكام ada ila tauhid alladhi huwa malakul amr kan irkoy atimman di irse citi kitai wo hige kitiyan da kiti kan ibisa banda irse songo irko yega ka irse tauhido ga kanga noga timisai kulbongo irko subhanahu wa ta'ala nirse wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a aya wane wo go suratul nisa aya waran zikin da iddanta a no alfagage ne aya ayatu alhukukul ashara aya kan gwanda alhakuwai alhakuwai za'ir kwa alhako zahira alhako zagwar kasina alhako dabore kukan gin ha alhako hasan da hina ikul alhakai ne kwa morgo alhakuwai no kan aga tilas borga nim kai da alhakai wo to amma alhako kan berin da alhakai kulunga ti irko subhanahu wataala awan alhako wadin irko sintinda ya'muru allah tabaraka wataala biibadatihi wahdahu la sharika la aya wanera irko goginga tamayyamar da iminga hinna gana zamoni maga sinirko na boraitaka iminga hinna gana فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات زم إيركو يو نغنوغ تتكا كوادين كانغ تمي أرزكاندي كانغ النيمة دانغ تميغا كانغ بكا كروتي نغ تكهريغا الحالي كوليرا الحالي كوليرا دولوكا كوليرا فهو المستحق منهم أن يوحدو إيركو ينوغ هاغوندا أتميغا إما هن غنا wala yushriku bihi shay'a min makhluqati imi sin ya miki sinai te ga marka sinai te ga margan da irko subhanahu ta'ala a wana taka haraira matkir koy diyane mu'azu sai atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah yalla aranga bai haikanga ti irko alhako nga tamaiga da alhako kirkoi tamaiga irkoi ha mu'azu ne Allahu wa rasuluhu alam irkoi dingi da yawon ga bisa ga bai irko idiyane to haƙƙullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a irko alhaqu kanga mai ha ngati mi irko na gana imsi shirkon da da haifo kul wadin si alhaqu beiro kirko sintinda irmi irko hinna gana in musu shirkun da da haifokul haikul ra musu shirkun da irkoi musu shirkun da irko a wani rububi yara musu shirkun da irko a wani uluhi yara musu shirkun da irkoi da maye da sifaira zama wala yarda li ibadihi al-kufr irko siyar da ta mai sai kafartarai wadin sai irko alhako banda irko ne wa bil walidaini ihsana ma'ana irko subhanahu wa ta'ala gogaren yamar aran maboriyan diga kwai aran wani herai ga ai barran bil aqwali wal a'mali ma'alini janibin aran maboriyan diga gumgu kwa aran herai ga da sanni do harai da gwai do harai aran maran kirawai banan di aran ya aran herai sai alhaku kurkan heragin gin hama kaida mabaika irko alhaku banda barkul alhaku no siberi gutoni wani hera alhaku. wadin sai aya bobayanka kirko subhanahu wa ta'ala a giri yamar a ga adamai zai wasiya bil ihsani ilal walidain irin boriyan diko irwan hera kai ga zama ir ir irko te sababu kanga ta irin ka an dunya wara wadin sai sorbobo dirko ka tanga alhako aga kwarga sinai da hera wani alhako ani anishkurli wali walidayka ilayya masir irko ne mai kuku masabu ai sai din wani hera hinka Allahu akbar wati dinga irko subhanahu wataala ta alhakuhin zanta ane wa dhil qurba ya no daran bormanai borai kan yan bormana tare gonin dai gamara min jihatil ummi wal abi nya do harai da baba do harai nima gum nima bor yan diga koy iga bisilatir rahimi was sadaqa nima hassan da hina dabu masaraga iga wani ga ti bor yan diyan wakan ni ga te ga koy ni bor mana iga Allahu akbar ya dinga bor wani hassan da hina nima dabu ni nyai zai mi ziyara ga iga mi ga kisine mi kun fadi sin da bani digo farhara mu farha ga margandai digo bin hasaraura wurani bina ga margandai ya dinu alhaku tacanta irkoyne wal ya dinno da ala mai ngai mu arma kai di wani alhaka ala mi giti barkan a wani herabu za a man baligi za a gozan ka kaina da bora banga baligi sina sai ala tumi koyne to bora man to nga bon borai wo aram mo borayan diga ko iga alhaku guwanta wal masakin dinno da miskinai ngai mu arma mo borayan diga ko iga halga kasun wal jari dhil qurba daran wane gorka sinai kai yangati borma na kan gorka sinai do harai gorka sinai na ninda morgu dumitarai do harai dumitarai na ninda morgu wane gati wal jari dhil qurba mana ni bormana kan ma ni kisinai gonin daga mara dumitarai do harai yani alladhi bainaka wa bainahu qaraba ngati bormana kan bormantari gonin daga mara wal jaril junubi ya dino alhaku iddanta aran ma boren diga koy aran wani gorkisina iga kan gati kan buga wani al jaril junub alfagaini ngati alladhi laysa bainaka wa bainahu qaraba gorkisina kan dumitarai sinin daga mara amma gorkisina alhakuno ninin da morgu allahu akbar irma wan alhako ga hansu ga beri. ibn kathir ne hadisi wasu yi boba ka annabi do sallallahu alaihi wasallam kai da diyanir yamar irma ko ga boryan daga ko irwan herera go irawo kan dogon irse kirga filla irkoy diyane ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sai sayuwarrithu jibrilu sifai ginga wasiya nga ma da he e dinga won gorkisino alhako hala bumbo nga mila gorkisine alhako to nan kan gorkisin ginga cal gorkisina tubu yanno hadisi fora irkoy diyane khairul ashabi inda allah khairuhum li sahibi hangasino kan bisa sine kul irkoy nga ngati kan ga te gomni gumo nga hangasino segi bisinga cala wa khairul jirani inda allah khairuhum li jari gorkasino kan bisa ir koy dogo bisa gorkasino ko gorki gorkasino kan ga boriyan diga koy gorkasino ga ga bisa chala hadisi fora abdullahi bin mas'ud an ir koy diya ha zunuba ira zunubu fono bayrin da zunubai kul ir koy diya ne nima da ir koy sai markasin asaban da ir koy no nintaka shirku ngano bayrin da zunubai kul wani banda abdullahi bin mas'ud ne zunubu fo ir koy diya ne ngati nimin izo wi ni ga hamburu am ga margandini talkatare hambur kuma se wati dinga ablai ne inga ne irko ya sai wati dinga zunubu fono ga daga wane ga ihin zanta irko da ne ni zinan da ni wani gwarkasino wando wani go zunubu berera gorkusine alhako kortu yan wose zina kan niga te matka hadisa foka nim ko ga zina da wai borwai a ga te ni sai dogonai din mu zinan din gwarkasino wande da wingo zunuba ga labu labu no aisha radiyallahu anha anayr koy diya se inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baba aisha ne inga nayr koy diya se sinda kal gorko sin hinka to irawo fo seno ayga kadote ayga no daidu ma fi ay kwara ngwari wo fo seno ayga jingano zama suto ikul annabi ne manowo kan fuwo ga manu ninga bisinin ga bisi kyala yadinga alfagai ne wo ame a haddo megati windi ci kambu wari harai windi ci kambu harai windi ci jina harai windi ci banda harai limito menoya yau gorka sinno boren moni nan kan me ga kai dadai ni ka kai ga katigi ca dadai bora ga ma nga kwara ni cayan wato nodi megatin gorkasino yadin girma hagoyi da sinai alhakum gorksinai ga babonen gonu gorksinai fondo bonnonin da gorksinai karan aran goga narudaino aran gorksinai air for air hinka boryan gonu nan gwarai goido no gindin da ga gorksinai boryan ninan do ni kwaran nonin da ga gorksinai borai kulm ko karga godi wani alhakai allahu akbar ya dinno irkoi subhanahu wa ta'ala ne wasahibi bil jamb yadin mono ago bore kan ya aranga bore yan diga iningo nogate as bil jambi ni wana hanga sino kan goni sai ni karo ni charora ay ar-rafiqu fi kulli amrin hasanin ka ta'allumin wa tasarrufin wa sina'a wa safar sanda bo kukkan ga tani sai choro da go char hanga sine misahan nara sanda bere ke chera ni chorano to ni wa sahibu bil jambi no wala a ani barbare ngai kan ni ga tani windi windi ngai ninda no goy follon no geninda morgu ninda go carjarga naruma ino geninda morgu bore wo kulu wasahibi bil jambi yanno nimi diga koy iga boriyan mone wasahibu bil jam ngonogati borgora ka sino ni wande kango ni jarga gati ni wane asahibu bil jambo oh. wabnu sabil yaadi no ir koyne wabnu sabil aramo boriyandiga koy fonde zeyga الضيف نتينا ركو كان كازم بني بون يا دينغا بركان غونا رميرا نيم بورين دي كو اغا نيم اغا كسيني واني نو يركو ني ريا مدا اي ايوا ينتا يركو ني وما ملكت ايمانكم يا دينو aran mo bolen yan diga koy hay kan aran kambo gumay may minar arriqa بالرفق والعفو وإطعامهم ما طعم وإلباسهم ما لبس نغنوغتي kongay kayan gono lokaco kan kongay da banye gono nin bodogonan di se mabisan di se mi ngwayan di wakan dum woni go ngwa mi bankare bankara kan dumo woni go da matkir koy diya kan ga gonga zangai buyo ngora wasiya bambata kati al umma se asine kala as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum Wa wahagoyde jingaro wa wahagoyde jingaro wa wahagoyde banye kangaran kan bugu mai mai dan ga bor banya bor da son kan banye sino yanno go fur banye nangora goizai boye kan yango borai kwara da bona kan yango borai kwara wai boro kan goite kan ka goi ni ni kwara ni ga bana handu ka handu wala albor goiz kan ninno ga bana agin kwara goite borai mu bonen di ko iga misila sabu banye misidon dai masi fundi bere gidi kan nindai man him gon wacar bande nindai man him fa kare da cere a ah, a ah, masi fundi bere iga irkoy diyane kafa bil mar'i ithman an yahbis amman yamliku qutahum a wasu adamai sai amma zunubu kan ga halci amma gayi gufun boren kan ga nogi me ngwaro hagoi amnin ga gi ladaban di singa sin wayandi ya no irkoy diya ane lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wala yukallafu min al'amali ma la yutiq ago banya kiga mai se amunwa nima ni nima bankare nimsi nimsa tilasan di goyira kalwo kagi hingate musnam ka goite kan berinda hadis fora irko koy se iza ata ahadukum khadima bi ta'amihi fa illam yujlisuhu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn irko da ne da dai an fo goizo ka ado mana bora wane banya wal konga ka aka tabor sin wari to da dai irko te ni singa goran dinin da mu wa to mu ka lo mu hinka wala lo mu bambata fogano o zamin ga nodi a wani dunga in ga nodi a tabo Allahu akbar ya dinga wakirko subhanahu wa ta'ala ne no inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura irkoy wo asiba barkanga te fundibero mana barkan gonda fundiberai nga fundora aga hirridarai aga fundiberai fakhuran aga bolsai to boro ko irko subhanahu wataala sibara asiba barkanga bolsai inna da mai zaiga asiba barkanga hanga sandai irko subhanahu wataala ta maiga watirin gair ko subhanahu wa ta'ala ne alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ننقو يقول تعالى ثاما الذين يبخلون بأموالهم ننقو إركو غوغتير سينو أغوغ بوريدين جنشي كان yango ga bakhilai da كان kan matka basir sai za suratul bakara ra irko koy nir biniyan di aya bo ra ir mate boren kan ga sarga dago naira da sandaira da baka kiro kirko koy sola bore kayan ga nose da bakhila tarai dori kan go ara da mursai kan go ara ya no suratu ali imran ga mo irna aya ga ba ga gaban kai ir koy nir biniyan diga koy irmin waran di irma bore alhakaino kan girha hal bor ma hagoi nimsin kan ba sandan digene kan a mursayrano nigogin arzaka dan haworano arzaka go koy to ganir ko subhanahu wa ta'ala ni alladhina yabkhalun borewo kan bakhil taraise da kan basandai se igogin ga almanai ga ingai ga an yunfiquha fima amarahum Allah bihi min birril walidain wal ihsan ila al aqaribi wal yatama isiga arzakan warin diga no borai kirko yamar ima boryan diga kwai iga za i wani herai isiga isiga no almanora isiga gumiga isiga boryan di kongai bormane ga da alatu mai ga da miskinai ga da gorkasino kangan da gondo dumitarai da gorkasino kangan da sinda dumitarai da sino kin ganda gacar sine wala wando ba wando alhako isikaida isikaiga ambori ŋwayande an ga wanda yin bankare isi yin isinga ba wonday safar ba ni bani ba khili tarai se isongo ku fa binde fonday ruku ko bai nan kudda ka a agane pat la marhaban bika masiku masu kai kwara yadin no almanai ka e, borai ki kan bugu mai mai gutun kongai isi borai ndi ga isi ŋwayandi isi bankarai matkir koy de a yamar ni mi ŋwa ŋwaro kandumo ni mi ŋwarandi ŋwaro kandumo ni gogo ŋwa mi bankare de bankara kandumo ni gogo bankare wala yadfauna haqa allahi fiha wa yamuruna annasa bukhli aida borani kaga gar saise asi irko alhako kaŋane imono miskinai se buda borai wo asino koyna mo agega borai madda daba tare zare kingo maigida gya santano kansa ifo nafa da dinga cal mai gida fo ga, talkai ga kasinai aga boren diga koy anyai zai ga ga herai aga boren diga koy herai ga ga wandai dan condition ra gino i iga wadata amane hagwai din bon filana um alzako man takin ni te dabo ni wandai din izai din gogi sara miskina din no gogi sari gidi bore dorandi anan dai no gogi sara bore se o oh, wat kula ram mino da yadin no asite fa nidi wayabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl irko mirwada daje daja santawo ima bakhilai me ga bore ya madda bakhil tare zama iga ba bora kul mudunge doro dumo subhanallah irko idiyane wa ayyu da'in adwa min al-bukhli dori fono te dori jasanta kanga bisa bakhil tare dori kul manto bakhil tare dori irko idiyane se iyyakum washuh waran bon hagoy da bakhil tare sanda فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا irko da ne waran bo hago da bakhil tarai sanda zama hay kan na borgine kan gwaran gina halcen dinga nogati bakhil tarai sando ani yamar im hasan da hin pati na pati ani yamar da fajir tarai in fajir tarai te borewo kan ga bakhil tarai te wa ya'muruna an-nas bil iga adamai zayyamar da tarai subhanallah ma'ana wa ya'muruna an-nas alladhina yazunnuna annahum yuti'unahum bore kiga milga hanganin gaise zami ga bai bore ngon bingai kani si misino is hanganin gaise to bore kan iga milga hanganin gaise ni gi yamar da bakhil tarai wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi iga tugu mo haya kirkoyinino gutuninga wan bakcarora bera kirkoyinino ima tugu arzaka kirkoyinino ima tugu borey sisiba borey mabay kingay gonda ni kagar bora go mai gida ka kai bakhil tarai sai ke gana gidira ka kai bakhil tarai sai mota zinirana go gidira isi kaddai din di aga ji alhali no ni koy ga ifo ce chaga wala to din di kan ni chal miskino no ninda kulu afo ifo no ni koy ce chaga kwayi taragwa ga ni bai kan nisko ga kwayi tarko ware ni kyala ni godi mbo an bagan ni ba nyalan da wiza mai gida bambata kaga baba khilitarai sai asibi min ga agogo tugu wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli bora go tugu hakir ko ino nogo tuna wani bakcer wara subhanallah wa a'tadna lil kafirin azaban muhina irko ne ga sola chafarai din sai kan ga bora dokkoray subhanallah nidi wanewo masiba bambatano zama fal falbakhilu yasturu nicmat allahi alay wa yaktumuha wa yajhaduha fahuwa kafirun linicmati llahi alay subhanallah zan bakhilu aga irkwa an nema tuguno aga yankar askeba kengo gonda watukula go yulwayarra amma watukula aga jaba kengo go jangayra sabu asigirkoy saabu agogirkoy gutule da an nema kirkoi ta ase mat kirkoi da ne inna allah iza an'ama ni'matan ala abdin ahabba an yadhhara atharuha alai irkoi wo aga bano dingana an nema te inga banyaga to irkoi ga banga mi di an nema din ce banda inga banya dinga irkoi ni no arzaka kan hinga kwayi hannada to dan kwayi hanno irkoi ni no arzaka kan hinga wari kanan wa ngwa wari kano masine ato zuhud am dunya fantayanse nigo nda nigo miskin ko ay targo ni ga sanda tabligi ze to ni wane wo hatenno zaminge wo gidi kan din go ga kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibad akhrajahu li ibadihi wat tayyibat min arrizq igri kan no shirkan ci bumbo dano o ni dare zamani wo an dunyano ni suban subhanallah alfaga fo en binde ina aya sambu ine mana yahudai wani bakhira tara gano agogo salan kan irkoi ni no berai gutun annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ina tugu iwango ga katarai ngani irkoi ne wa atadana lil kafirina azaban muhina ir sole chafari biyai se goru zugai dokkoranta wal binde dine al kafirina nango igi bondo gutul koi borai kan gir ko annema gutule ngai mo irkoi ninga soli se goru zugai dokkorante amma aya gi hinga wani sambu yahudai bon amma wo kanga bangai aya boy yango agoga salanno al bukhli bil mali matka ibn kathir ne ma bakhilai da alman alman bakhila tarani bonda manti bere wana hinne bakan bere wana ginga furara wa in kana al bukhlu bil ilmi dakhilan fi zalika bi tariq al aula zambere bakhila tara atugu yango janga chimo ka tare yango wadi noga hagunda bun boda imadan ayara subhanallah ngano irko subhanahu wa ta'ala ana borai wo sifa ana ci matki gonan da bakhila la alaydin bi gano hangan ngama matki gano da ngai tir ko ne walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas bakhil gano dir ko e je kan batan walda no yanka aga kan tilas to kaldan dunya kul makan anano oh aga donu denan da ganda aga te yo zara non kulkan e eh, ni mamma kan ya kine. nima makai no ne ya cin bo fu borai se o hun kunai san mu fu borai se musa ku ya cine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ne ladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas ngai gati borai din kan yan igin gai almana waran dino borai di yan se o subhanallah walbinde igbonun da jama yan. mu mo iganobo amma iganono borai madise manti irko mondu ma ce cense allazina yaqsiruna bi i'ta'ihim as-sum'a borai kan yandi gogo no iga bonu no borai mama kingay no ngai no musa ku ya cine telem ya cine ngai sambo kawye wa an yumdahu bil karam iga ba imingay zamu gane filane wo no koyanno alhaji kyauta yanno wala yuriduna bi dhalika wajha allah isi de no yango ir commandement wallahi borewo dumay gono matka han fo irdu woy bor fo aga bangandir se kurnyo da me haw handuka telem me na ga dai hayni saku don mo saku nda sikr karton imi kul dundun gidan windora amma fay borose amma fay borose amma fay borose amma wallahi ba carton karton ngay kango windora ngay gaise windorange ge bisi bor waranka 2000 faran nago no foy jinay inga di inga di inga di wala hawangu gabarma amma wo kaga ba nga ba funara kurara bore mine kai filan telen me fona zabana bore se bifo ni dai wala bakhil goyno abu dindi ano andu dunya ma maseno amma abu bobon do harai asinafa abu mbodi nga ba singa bon nafa wone goyyamano mursayno borgo gina arzaka dan ay kan sindara sufuray wadin sir ko idiya sallallahu alaihi wasallam fillir se borgin hinza sin tinga jahannama fun sunda ago ira bere koni kanninga bera no ana karga sai borai gamara amma man tirko mondo masi bore mu dugune filano bere konno subhana filano gonda bere in kanta wangari kan koyga tangam ir koy fondara anga mo imudugune filana wangari no alborno filana no gayaru ihin zanta ga almano warandi amma borai medise man tir ko se ir ma shaydan da amana se yalla man inno alman ir koy to momne walla ir koy ni no alman ir koy mene to iforonte da almano amina ir koy fondo kulkan niga ba aina almano dangana ma taraktu min shay'in tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fi sabilik hay kursin kai dirgana kan niga ba iman waran dara irko kalkai ne almano dangan waran dara fa yaqulu allah kadhabt irko mina sai niga tari innama aradta an yuqala jawadun faqad qila ninna teno boray mudugine filano wono kono boray ne cimo ai faqad akhasta jazaa'aka fid dunya wa huwa allazi aradta bi fi'lik ni duni wani kai bana mai za an dunyara borai nin zamu inin sifa ine filana gano filano kan ba su kan eh asisandi subhanallah subhanallah wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir borai wogati borai din kan manci mandin da irkoi da cimi imanci mandin da zari kora waman yakun shaytanu lahu qarina bor kulkan shaytana ti ase korgasin shaytanu no gogi sambuga dan goy merawo te yangora imingai goyo dan an dunya borai madise manti irko mondu ma cece shaytanu ni goyo talami se ani halcandi ani dan goy merawo ne wora waman yakun shaytanu lahu qarina fasa'a qarina bokukan ka kaga manunin ga teni se shawar ko ga teni se korgasin ko to wallahi tir da gorgasinu mana korgasin ya ma wa kanga shaitan kangin ai wani sai no da ni kwa gane anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi dinga ba ma adamai zabai hal bor nano wal bor lalono musa ha ga funinga bonga gane filani no bor no wal bor ma ha mai yanga ta wani korgasinai borai kai yanga da gicar hanga sinai dine ni se no mina se zai kyorkul zai daino dine ase alfaga ino mene alfaga kyorkul alfaga daino allahu akbar zaman gorkusin bor wani chora niga niga don don dano din chora bor hanno niga te bor hanno din chora bor lano niga te bor lalo wani se bor kulma la sabu gugu niga di maino niga di ga te choro irko subhanahu wa ta'ala ni wa ma za alaihim law amanu billah واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي إفونو دوي إفونو جي دورندي أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة بوري و إفونو جي دورندي دوندي تشماندين دي إركو هليغ شفر دي إركوي دين فندها الناغنا وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص يسيرغ فن رياغا يغوغ إخلاص تي إركوي سي والإيمان بالله تشماندين دي إركوي raja a maɗuli fi duniya wa akhira fi daril akhira ɗin ci haƙa kirikoyi ko wacce ɗan katakarmu baka kaɗan karɓa ɗan kaɗan ko irki bai ta hana kirikoyi sun bula da saurayi allah. i yarda wa an faɗi ko min mara zaƙa humala fi luhurri hollati yu buhi allah o yarda wa ha in ga arzikin da hai kirikoyi in i arzikin da mun dauma ba ake yarda da. ta lifo ko ku da irkwayen. ha tali kunno sidwai ikimanni nazari kora tali kunno sidwai ininga zakat dan fonda kirkoy gaba wa kana allah bihim alima irkoy te agi bai mana irkoy gi anniya hannai bai da anniya merai ir ga gabay hal irkoy seni ninga sargaite wala boray maga seno irkoy e ninga sargaite allahu akbar ir irko subhanahu wa ta'ala ni inna allah la yadhlimu misqala zarra إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا نعم إرنا كفوسنا إن شاء الله إردي لوكو توكاغتو إرغا تفسيرو غاينانغو كدير كوينيركا با banin da lafiya ir mutun aya wai ta canta bon cice inna allah la yadhlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima dan kedu daidai irko subhanahu wa ta'ala amin daran kulmar sufrara dan kir hatta amon fun kal irdo do shaytan do irko subhanahu wa ta'ala ngware amma ya firse wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته